munkar ku tafi gidan marayu ku ga barnar da ke faruwa marayu ne wasu bata suka yi aka kai su can wasu cikin shege ne aka ɗibe su aka kai su can waɗannan marayun kuna da 'yancin ku je ku taimaka musu ku je ku rubuta takarda ku nemi izinin renansu ba za ku yi haka ba maƙiyanku suna nan su suna yin haka al'amru bil ma'aruf wannan hayo anil munkar sannan ku shiga cikin anguwanni in dare ku ga barnar da ake yi kowa san yadda ake taɗi da za ka je taɗi ne budurwa ma wata 'yan matin bura ce shekarar ta sha biyu tana can nesa kana nesa albu'udu ma bayan almashirik wal maghrib amma yanzu fa yanzu modern technology ya zo musu na taɗi zama zai yi akan dakali a lungu ta zo ta zauna kan cinyoyin shi ya ɗauko hannun shi ya zirmuka a cikin farjinta ɗaya kuma akan nonanta ita kuma ta ɗauko ta saka a cikin azzakarin shi da haka suke taɗi ina masu anguwanni ina sarakuna ina dattawa ina malamai wannan abun kuna jin ba zai za Allah ya ruguza ku ba makiyanku su turmushe ku wannan ba barna ba ce ana ta haihuwar 'ya'yan shegu ku haifi 'ya'yaye suna shan shalisho suna shakar fetur su kaɗa bula su sha su je su kama mushe su ci yanzu ya kai ma a anguwannin 'ya'yan musulmi yara za su je su kwankwasa maka gida kana da 'ya budurwa sha ɗayan dare su ce sun zo ne ka ba da ita babu security haka za ka fito da yakka ka basu in ba haka ba za su zo su kashe ka a daren su ɗauki 'yar su tafi da ita sai ran da suka yi mata ciki su dawo da ita babu umarin da kyakkyawa babu hana mummuna kowane irin fim yanzu sakawa ke a tashoshin talbijin ya bata tarbiyyar ya bata tarbiyyar yara yanzu yau saura kwana nawa sallah kwana hudu ko kwana biyar ka ga shigar da 'ya'yan musulmi za su yi dan musulmi ranar sallah ya kawo hula hana sallah kuma ya sa ranar sallah kuma ya sa hana sallah ya sa dan kunne sannan ya kawo sarƙa ya sa kamar ɗan kwikwiyo ya kawo wando ya sa da t-shirt ranar sallah ba shi da kama irin ta musulmi ko kaɗan ya buga mashin ya je ya shaye-shaye ya je ya samu wani bawan allah ya samo wa iyalin shi abin da za su ci da ƙyar da magarba ya doke shi ya karya shi haka yake faruwa babu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba umarni kyakkyawa ba hana mummuna jama'a sannan 'yan mata riga suke sa matsatsiya da siririn siket da wando in kai wa iyayen magana sai ce Aa ah, mu ma mun yi zamu bari ne wato kai ma dan iska ne tsohon dan iska dan haka yar kama a batta ta zama tsohuwar yan iska ba za ka gyara ta tun yanzu ba yanzu dan Allah za ka yi sha'awa a ɗauko hoton uwarka da aka ɗauka 1949 tana saye da wando tana saye da matsatsen siket a zo a ce wannan hotar uwan limanci mai martabawa na sarki na kunga hoton uwar shi zai so haka wannan yarka da ka batta tana yawo da wando bawan allah ai kakan wani ce uwar wani ce ka wulakanta mai uwa shi ma ka ci zarafin shi baka sani ba kai ne kake ganin ta yarinya a wurin allah ba yarinya ba ce dan a shekarunta in aka aza shekaru arba'in ita za a zo ana cewa goggo ita ce inna ita ce mai sulhu dan me ba za ka kula da tarbiyyar ta tana karama ba al'amru bil ma'arufi wan nahyu anil munkar